eh masoya masoya masoya eh masoya e, masoya e, masoya masoya masoya masoya masoya cikin masoya kauna tana zuba shi tufar masoya kamar sona ke na sa gaba bege na soyayya ban gane ke ba a zuciyata ba za na bar ke ba tufar masoya adon masoya nake na kewa duba masoyiya shar shar shar tufar masoya

cikin masoya su bai haramta ba salo na kauna cikin idona ruwa da nilan kauna yana zaba shar shar shar masoya masoya cikin masoya kauna zaba shar shar shar masoya masoya masoya masoya eh eh masoya shiri shiri shiri ya fashe kauna kan bijijiya ka tausa soyayya ta a zuciya ina zubarwa kana tarawa masoyi nawa kaunar ka zuciya shiri shiri shiri zubar masoya a zuciyata so ne na ba. Shirishirishi batun masoyi na shi na Shirishirishi akan ki tarihin so na wallafa sanin masoyi ganin masoyi haba masoya ƙaunar mu zuciya ta yi sharshar Tufar masoya manufar masoya adon masoya jikin masoya kauna tana zuba shar shar shar